Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa kamar da kuwa sani sunana Sayyid Ahmad keke na ku fata kari. Yan uwa darasin mu na yau shine na kama na wata hanya wadda ta sauke mana na ganin cewa mun yi chatting ko mun yi magana da kowane kala yare ba tare da mai amfani da dukkan wannan application da muka sani ba. sani akwai application kala daban-daban sannan kuma akwai wata hanya ma da aka iya zuwa Chrome bayan ka je Chrome zaka iya rubuta abin da yake bukata. Ita wannan hanyar za ta fassara wa bayan sai ka je ka tura mutum abin da yake bukata ka tura masa da yaren da yake ji sannan kuma kai ma ka fassara sa eh, yaren da kake bukata ka to shi ba tare kai amfani da wani application ba za ka saita ne a cikin keyboard din wayar ka inda kake rubutu bayan ka saita da zaran ma ka je wajen rubutun da ka iya saita ko a lokacin kana rubuta abin da kake so ka rubuta sannan kuma shi wannan keyboard din yana fassara ma abin da kake so ka tura zaran ka gama shi ne kawai kana danna sandin za ka tura wannan abin da ka rubuta da english amma shi zai fassara ma da yaren da yake bukata ka tura bayan shi wannan keyboard din duk rubutun da kake yana haddace wannan abin da kake rubuta misali misali ka rubuta wani abin sannan kuma kana so kai fas din shi a wani wajen da da kai kwafi din wannan rubutun ba da zarar ka je wancan gurin ko kana taɓa wani guri shine zai fas din wannan abin ko ka tura wani ba tare ka je kai kwafi din asalin rubutun ba keyboard shine hanyar da muke zuwa muna yin rubutu dukkan wani chatin idan misali ka rubuta suna ga wani abu ya fito wajen inda kake rubuta za ga d da sauransu dinnan shine keyboard wannan hanya ta baka dama ne ka amfani sannan kai chatin da kowane kala yare ba tare ka amfani da wannan application ba kawai zan nuna mana yadda zaka sai ta a din naka saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu ci da su muna roƙon duk wanda bai mana subscribe ba to mana alamar subscribe sannan kamar lakin sannan ka tura abokananka dukkan da suke chatting wasu facebook instagram telegram twitter na gode da farko kamar da ne muku bayani wani application ne zan ajiye muku link din wajen description da wajen comment sannan da a facebook kake kallon bidiyon zaga na ajiye link na a sama bayanin sai ka taba kana taba ne link din zai kan da ka download na application nan bayan shi wannan application da zarar ka bude shi ne zai sauka akan keyboard din wayar ka duk inda kake rubutu da zarar ka je wajen inda kuke chatting da mutum misali dan china ne ko kuma baya jin wani yare wanda kake ji ko kuma kai ma kana so idan kana so kai masa rubutun da kai kake bukata misali za ka iya rubuta english za ta iya rubuta hello how are you to shi kuma wannan keyboard din zai fassara masa zuwa yaren da ka zaba bayan da zarar ka tura masa ba zai tura masa wannan english din naka ba sai dai wannan yaren da ka zaba wanda zai fassara masa to da haka wannan hanya tana da matuƙar amfani sosai bayan ka dauko application din sai ka taba sai ka bude application din amma afwa zan koya muku ko zan na muku a wayar iphone amma dukkan su zan aje muku link din su bangaren abin da ya danganci wa iphone din da kuma waya android din sannan dukkan abin da na yanzu ka shi ma a wayar iphone din ko in ce a wayar android din zaka bayan ya nuno ma nan zaka get set din nan bayan sai ce ka taba bayan ya taba nan sai nuno ma haka bayan nan za ga abubuwa da yawa ya nuno ma da farko za ga enable full access din nan bayan nan sai ka taba bayan nan za ga get start din nan sai ka taba shaka bayan ka taba zai nuno ma asalin wajen setting din ka wajen keyboard din da yake kana cikin setting bayan nan za ka nemo keyboard a jikin rubutun da ya nuno ma ya danganta da wayar iphone ko kuma android kake amfani to amma za ga keyboard misali ga keyboard na bayan nan sai ka taba bayan ka taba sai ka taba allow full access din nan sai ka taba shaka bayan nan sai ka taba allow bayan ka taba allow sai ka koma cikin application application nan bayan na nan zaka iya saita dukkan wani abu da yake bukata shi wannan keyboard din idan ya fito yana yi ma misali ka iya adin din yare ko kuma ka iya canja wani things na cikin wannan keyboard din amma dai abin da ya kamata ka yi shine bayan ka taba enable full access din nan bayan ka sa keyboard din kawai zaka je wajen inda kake chatting a WhatsApp ne ko kuma a Facebook ne ko kuma a wajen inda kuke magana da wancan mutumin misali bayan ka shigo wajen inda kuke so kai chatting da mutum kawai sai ka taba wajen chatting din haka bayan za ka ga wannan keyboard din ya fito bayan sai ka taba got it din nan kana taba yana kana taba got it shine zai fito maka to wannan shine keyboard din yawo yanzu misali idan kana so ka tura masa rubutun da kake bukata da english ne kuma da yarenka bayan shi wannan keyboard din ya fassara masa da yaren da yake ji bayan tsakiyar zaga wata alama kawai sai ka taba ta kana taba sai ka taba got it din nan kana taba shine zai fito ma da shi haka to anan yanzu za ga anan za ga detect e language din nan sannan kuma za ga anan spanish yanzu misali wannan wajen detect e language din nan shine rubutun da kake so ka rubuta masa da wani yare kake so ka rubuta masa to anan sai ka taba sai ka zabi yaren da yake so ka rubuta masa misali inda english ne sai ka taba english din sannan ɗayan kuma sai ka zaɓi yaren da yake ji wancan mutumin to anan sai ka zaɓi yaren da yake ji misali idan arabic ne idan kuma wani yaren ne ma anan sai ka nemo anan misali bayan ka zaɓa kawai sai ka taba wajen nan bayan ka taba sai ka rubuta misali ba rubuta da zarar ka rubuta haka bayan nan sai ka taba translate din nan kana taba translate za ga nuno ma haka bayan nan kawai sai ka taba wajen sandin din nan kamar da kuke gani ta rubuta hello how are you sana a larabci ran marhaban kaifa halin wannan haka yake laraba masa sa ka fassara ta yanzu misali da zarar idan kana so ka rubutu da mutum kawai kana so ka rubuta masa da yaren ka sannan kuma ya fassara masa da yaren sa kawai zara kawai sai ka taba wannan alamar kana taba wannan alamar sai ka zabi yaren ka english sai ka kada zaba wani yare kake so ka tura masa misali kowane yare haka bayan nan kawai sai ka taba wajen wajen nan kana taɓa a nan ƙasa za ga rubutun da kake rubuta masa misali a nan kawai sai ka taɓa translate din nan kana taba translate zaga anan ya fito ma sannan kuma a nan wajen tura masa zaga ya fito masa kawai shi ma nan sai ka tura masa to nan ne zaka yi magana da kowane kalar yare ba tare da ka yi din ba saboda mun san duka wancan application da muke nuna ko kuma wancan da google chrome da inda muke shiga sai ka je ka yi face din abin da yake so sannan kuma ka copy sannan ka zo ka tura mutum wannan shaf shaf ko da mutum yana so ka tura masa ko kuna chatting a lokaci ɗaya baya so ya kasa ka kawai zaka ka shigo kuna chatting kana tura masa bayan nan kuma shi wannan lokaci ɗaya duru rubutun da ka yana haddace shi a ciki zaka iya zuwa kai paste din wannan rubutun a duk inda kake bukata ainihin kuma hanyar muhimmiyar a cikin wannan application din shine yanzu misali idan kuna chatting da mutum kana so ka tura masa da location inda kake kuma wata hanya wadda take a kusa da kai misali restaurant ne kuma wani babban masallaci haka a nan za ka search din nan bayan sai ka taba search bayan ka taba search za ga ya nuno maka bayan sai ka rubuta abin da yake bukata misali idan masallacin na ka iya rubuta mosque bayanin sai ka taba haka kana taba shi ne zai sacin din wannan masallacin bayan nuno ma ne idan kai idan kai sacin din sau ɗaya za ga turn on location din nan bayanin sai kunna location din wayar ka bayanin za ga allow while using app din nan bayanin sai ka taba haka kana taba shi ne ka taba wannan ko wance ne ka kunna wannan location din sai ka taba sai ka taba okay bayanin zai kawo ma dukkan wani masallaci da yake a kusa da kai dukkan wani masallaci da yake a kusa da kai dukkan wani masallaci da yake a kusa da kai idan ma restaurant ne anan ka iya taba restaurant bayanin sai ka taba yi ne zai sacin din wannan restaurant din da yake a kusa da kai ga nan zaka iya tura wannan mutumin kana tura masa shi zai ga wannan location din sannan zai yi tracking ɗinka ya zo wajen inda kake wannan hanya tana da matuƙar amfani kwanci wannan application din gaba ɗaya ba da wahala da zarar ka ɗauko application din da zarar ka bashi enable full access din nan to kawai sai ka shigo cikin wannan wajen chat din kana shigowa shi ne. zai baka dama kai rubutun da yake bukata sannan kuma ya fassara ma da duka wani abu da yake bukata sannan bayan nan idan kana so kai voice ma ga wajen voice nan sai ka danne sai kai voice din da yake bukata sai ka bashi alawa wajen voice din kana faɗa abin da yake so ya fassara ba kawai sai ka taba wajen sandin din nan kana taba wajen sandin din nan kamar da kuke gani gashi nan ya rubuta abin da kai so ka faɗa misali idan baka iya rubuta ba dai sauran abubuwa muhimmai wanda ya kamata a ce dukkan su mun yi amfani da wannan google din saboda mafi yawanci duka akwai wanda zaka suna chatin da wani bai iya wasa ba ko kuma bai iya English ba amma kuma zaka sun rasa da su chatin da shi musamman ma irin manyan mutane haka wannan application din da zaka ka sita shi ba tare ka ya baka wahala ba kawai da zaka ka da wajen translation din kawai kana rubuta zaka tura masa bayan nan shi wannan application din zai fassara masa zai fassara wa irin yaren bayanan da ke suka tura saboda haka kada kuma ta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma lakin sannan kuma na share na gode